tun bayan kammala zaɓuɓɓukan shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a najeriya da kuma musamman kayan da shugaba jonathan mai barin gado ya sha da dama ana aza ayar tambayar kan koyaya 'yan bindigar yankin Niger Delta za su kasance bisa la'akari da musamman yadda ake samun rarrabuwar kawuna a tsakankanin ƙungiyoyin 'yan bindiga game da bada goyon baya ga sabuwar gwamnati ko kuma a'a gana wadda na yi da shi daya daga cikin jagororin manyan ƙungiyoyin 'yan bindigar yankin Niger Delta comrade a ateke tom ya bayyana cewar shi kansa da kuma yaransa za su ba da cikakken goyon baya ga sabuwar gwamnati mai kamawa ta muhammadu buhari gama abin da yake cewa i'm expecting buhari to rule the country well and i know he will do he will rule us well and i'm very happy Chief Comrade Ateke Tom yana cewa ne ina da cikakken tsammanin cewar shugaba buhari zai yi shugabanci cikin adalci ina mai matukar farin ciki da wannan nasara da buhari ya samu a take tom de ya kara da cewar are talking about niger delta and niger delta will be very peaceful than before and uh, i know some of the leaders or the boys were saying that there will be no peace that they will go back to creek that nobody will go back to creek. Any person that's going back to creek means that person is the criminal. Yana cewa ne yankin Niger Delta zai kasance babu tashin hankali kuma ina tabbatar maka da cewar babu wanda zai koma cikin surkuwayen ruwayen yankin Niger Delta wanda kuma ya koma ciki cikakken mai laifi ne to koyaya waɗanda suka san a take tom ke kallon wannan lamarin ga ra'ayoyinsu kamar haka. To na Hajiya Asabe. Yau da na san shi tom a take yana kauna 'yan arewa kuma duk wani abu idan zai taso ka musamman kamar lokacin siyasa za a yi siyasan nan da mutane mu suna ta guduwa kowa yana ta tafiyan arewa ya ce a akan ne mutane suna ta tafiyan arewa ya hana ya ce eh, make sure ya gani kai ko wani abu in zai taso ko ta rigiman za yi zai sa watsan yaran shi a cikin yaran shi din masu protecting yan arewa gaskiya ya samu wani abu zai faru ko su ya su a yan yara yaran da sun fara irin kamar harba harban su nan yana iya tura yaran shi to make sure ku protecting yan arewa kar ku je bangaren yan arewa sunana bala mafurdi to ai maganan gaskiya tsakanin Allah ai shi Buhari ikon Allah ne Allah ya riga ya zama shugaban kasar nan ko da goyi bayan shi ko kar su goyi bayan shi ya riga zama shugaban kasa waye a take duk waɗannan duk gwamnati ne suka mara su musu baya suka ba su makamai suka dinga wannan barasanan mana me ne shi shi ba kawai bane a kasar nan baya yana aikin gwamnati ba bai rike wani babban muka ba kawai bane a bayyane take cewar lokacin shekaru biyar da dr goodluck jonathan ya dauka yana mulki an samu cikakken zaman lafiya a yankin niger delta kuma wanda bai rasa nasaba da shirin afuwar gwamnatin najeriya ga 'yan bindigar yankin wanda marigayi umar musa al'adua ya fito da shi shirin kuma da 'yan bindigan ke karɓar kuɗi a duk watan allah a yanzu dai maganar da ake yi wannan shirin na afuwar gwamnatin najeriya na gab da kawo wa ƙarshe a yankin na niger delta mai arzikin mai yanzu dai lokaci ne kawai zai nuna yadda yankin zai kasance karkashin shugabancin muhammadu buhari mai jiran gado gwamnatin kuma da ake ta raɗe raɗen cewar ba za ta ci gaba da shirin afuwa ga 'yan bindigar yankin niger delta ba lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya